Assalamu alaikum warahmatullah ni ne na kusula Goma ina mai buƙatar data 1 gif 2 gif 3 gif 4 gif 5 gif har zuwa 10 gif in ma kana buƙatar miliyan gif din ina sayarwa ku ci gaba da biyo ni kuna min subscribe kuma kuna sayen data ta na gode